Thank you. yanzu ka shirya ke da haka ne amma kin san ji nake ba daɗi zan yi tafiyan nan saboda lokacin zan yi tafiya wallahi sai rigacin jin ba daɗi gashi kuma ku a cikin ku gaba ɗaya an rasa wadda za ta yi min kara ma targabi to kaga ai ba a waje ɗaya kake ba kuma sannan kai kanka ba za ka ji daɗi ba idan muka dinga yawon hotel ba mu nan ba mu nan inda a ce a waje ɗaya kake sai mutum ma tafi gaba ɗaya mu je mu zauna haka ne amma to da ce ba yawo nake kasa-kasa ba a guri ɗaya nake zaune to ina tabbatar miki da cewa da na su dan ƙareren gida in ɗauke ki in kai ki a matsayin ki na amaryata wa'annan kalaman naka su suke sa nake ƙara sanka yanzu dai mu tafi ka kai sai ka ce ba yau mun ku zai tafiya ba mun yi kewan har mun gaji idan ma mun nuna damuwanmu ai ba fasa tafiyan za ka yi ba kila yanzu in ka tafi ma sai mun ganka ha ba kai mun uzuri ai kokari nake yanzu in dan yi tafi tafiyan nan in kafa kamfani na in ya zauna da kafarsa kafin nan sai a sai rage mun tafi tafiyan idan kana wannan maganar kaman da gaske a sani na baka fatan ka daina yawo a duniya kaman daɗin jirgin ka ke ji ba haka bane na lura cewa idan na biye ta ku zan makara rasa jirgin nan zan wuce tafiya ba za ka yi ko sallama babu ka shafa sha'anin tafiya awo yanzu kina mun fata na tafi kan dawo kenan ko ko daya zan fi kuwa farin ciki Allah ya kai ka lafiya da da kai lafiya sai dai da kyarka iske ni a cikin gidan nan wannan ke ta shafa ba ta shafe ni ba na wahalar da mai kayan hmm, ka cusa kai ba kwarjini ai ni baki sani ba ni a gidan nan na fi tsanan Aisha kan sauri dafa saboda ita Saude na san zaman 'ya'yanta take fa ita Aisha fa so take mu dinga gugar jigida da ita ke kwantar da hankalinki da sannu za mu yi maganinta wallahi sai ta gane kuranta na auren wani ya fuskanci gidan nan fa in ba ka yi da gaske fa ka nuna kai ma jan wuya ne fa yanzu sai a yi waje rod da kai da su da Allah ke ma kike da su ya haka ba na ce na ku shiga ɗaki ku dinga sallama ba ma za mu sallama yawwa Amma ina abba na. <laughs> abban ku ya fita da safe. ma hmm? me isa abu bai ɗaya mun dawo. ma me isa abba baya zuwa taron iyaye na na yara na makaranta. Yanzu za ki fara surutu naki na marasa kan gado ko? Maza ki wuce ki je wurin Hafsa idan ta gama abinci ku karɓa naku. hajiya ya dai hangujin hajiya hafsa na su hajiya hafsa hajiya baki gadar dare yayi bane yanzu wajen karfe goma ake nema ka ga da Allah bana son surutu tana zuwa na kaji bari ma kira ta a waya kaji hello hajiya eh na iso amma ga mai gadi na shirin hana ni shigowa ba gashi hello hajiya eh amma hajiya kin san alhaji ya ce to shikenan gashi ya hafsa wannan hikimar ta ki fa wallahi duk a ɗarge nake gaba ɗaya ɗarge nake ka san wani abu a wallahi ka fi kyau da mace a da lafiya mulaƙaci lafiya wani wani wa lafiya gaba ɗaya taku nake ga nan bujin abin da ya kamu ah, a ɗan kawo maka lemu mai sanyi da ɗan ruwa jiki ya wasake jini ya yi balance kin ga hajji hausa wallahi duk ba shi nake yanzu ba kawai mu je mu yi abin da ya kamu wallahi lemu nan duk yarbar shi sai ka ce a gwiwa ka zo hajiya ai idan da abin da ya fi gwiwa a kansa nake na hijab na shiga a ah, da Allah mu je da Allah mu je mu je mu je <laughs> mm.

Me zan gani a gidan nan? Ƙato da shigar mata? Ki ce kwarata kike ka mana mana. Ya Kakka kuskura mai gadi ya kanka ba. Ah. Kakka kuskura ba. Ba ta. Je ka je ka. Je ka ko je ka. Ba ka na waje. Hmm. wannan bata san ruwa ba sa'an kwando ba ne kira wayan nan domin kiran wayan nan daidai yake da mutuwar aurenki da mutuwar aurena a gidan nan ban fahimci abin da kike nufi ba bayan abin da kika aikata har kina da ƙarfin cewa wani abu <laughs> ni kuwa nake da ƙarfin halin magana domin abin da nake aikatawa shi kike aikatawa a gidan nan ban fahimci karatun da kike biyawa ba na ga dai so kike ki naɗe tabarman kunya da hauka ne kawai ai kuma ni a zatona a yanda muke a gidan nan Koda abun abin da nake aikatawa ba shi kike aikatawa bai kamata ki kunna min asiri ba ko da yake ita kishiya ba a bar amana ba ce ba amma in kin manta ni zan tuna miki ke lahadin da ya wuce da misalin karfe biyar na yamma a kure hotel kaga kar mu haɗu da idan sani anan sallama ne kawai in wuce sauran kike yi haka ne to ka san samun mota a nan area yana zama matsala ni eh, gaskiya kuma fa haka ne amma marin kai mana ruwa ta rufa min asiri na mutu maza su kai ni ka gani na mace to dan wannan yanzu ga wannan idan kin je ki abu gida ta gani mace tsoka ya mance shi mace kashi ba ya manta ba duk kin hafsa me yasa ba ki sanar da ni ba kin ban mamaki saboda ni ina kokarin rufa maki asiri saboda ina ganin dukkan wanja ce ki haƙuri hafsa ki daina bani haƙuri saboda na lura duk makaranta ɗaya muke ɗaukan darasi kawai a ci gaba da gashi Auntie, Auntie, Ina abba an ce yana ɗakinki. La ha ilaha illallahu Muhammadar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yarin yara da ku har an koya muku fitsara da rashin kunya? Har kun san inda ubanku yake? Tsabar rashin kunya da sa ido irin na uwarku? Dama uwar ta ku bata da tarbiyya, bare ta yi muku tarbiyya. Eh, za ku zo ku tsatsare ni da ido, yau zan yi maganin ku. Yau ba, sai kun gane kurum. Ke, ke, kada ki kuskura. ki ga kan man yaya duk abin da zaki faɗa ki faɗa a su amma kada hannun ki taɓa su mm. ke kike ɗaurewa ƴaƴanki gindi suke mana rashin kunya a gidan nan ko daidai ne Wani ne ‘ya'ya. Aiki banza aiki wofi. Ai gobe ina da ‘ya'ya a gidan. Me kuke da shi a gidan? Umma, me yasa ba a son Kai mun baki. Kin fara irin wa'annan maganganun ku. Ba ce ba a son ku. Yana kaunar ku ma. Shi su ma suna son ku, suna kaunar ku. Kawai da suna dan muku wannan ne kun san ba komai mu shiga ba matsala ko suna ƙaunar kun ji ba ina ƙaunar ku in ba tarbiya bane mai kyau duk kun ya taɓa ku ci a ko ba ruwan ku ba faɗa bane kawo karatu ne kawo ku kun ji idan kuma ka je falo idan kuka ga su hanti hafsa da su waiwai idan suka muku faɗa ma ku ce ku yi haƙuri kun ji yau kan ku musu rashin kunya kun ji abubuwan kuma yana kira hello alhaji wallahi ban san da suka je ba alhaji wallahi ba haka bane ai ba lalle bane sai kullun da su sai na tambaye su ina za su je ko kuma su ma su faɗa min ni ba su faɗa min ba ban san inda suka je ba Abin alaikun salam. Alhaji, kana tafe baka sanar da mu ba? Yallaɓai zuwa kuma ba sanarwa? Ina kuka je? yanzu awa na shida da dawa gidan nan amma ba ku dawo ba kun fita ba ku kuma sanar da ni inda za ku je ba kada ka ce sakon da na turo maka bai shiga ba tun jiya na turo maka da sako za mu je dubiyan babana bayi da lafiya wallahi yalla bai kada ka ga jikinsa yanda yayi tsanani sai da aka kara mai ruwa leda shida to ai sako bai iso cikin wayata ba amma ya jikin nasa yanzu hmm, ya samu sauƙi. an samar maka da abin da ka ci daga gani kana tare da yunwa ba abincinka na kammala yana kan dani kina nufin sai yanzu kika gama abinci kin bar shi da yunwa Awanta ta shida hana min girki tun da na dawo bata gama ba sai yanzu dan Allah dan annabi Alhaji kai hakuri wallahi babu cafane ne a kicin sai na kira yaro ma na tura ya so mana kayan cafane na girka abinci Lallai yalla bai ka sha yunwa Alhaji bai kamata ka zauna da yunwa ba bari in sarrafa maka mai sauki sauki da kin kyauta in kika haka haba alhaji ka duba ba irin lokaci da na bata wajen sarrafa maka girkin nan a ce za ka juya ba ba ka ci girki na ba kai hakuri dan Allah na dauki wannan laifin a kaina dan Allah kai hakuri ka ci ni wallahi muryarki ba sartse take min a kunne da kin bar ni kawai kina jira sai na tsaya na miki bayanin wai menene agidi ka Na dawo. Kuma tun ɗazu nake falo nake jira. Ashe dama mu kuke yi? Da zarar na fita kawai sai ku sa kafa kuma ku tafi inda ranku yake so? A ce ki fita amma har a kai dare biki dawo ba? Ina ta jira? Gashi har na fara bacci. sai da fara bacci sannan zaki zo amma dai ka san matsalar nake tattare da ita ko ka san a kowane lokaci ciwo na zai iya tashi to zuwa ne ganin likita to me yasa biki ga mu ai sai ki ga mu ko da ta waya ne Mari ni dan dauka ma sannu zaka ce min ka san babu abin da na tsana a duniya sama da faɗa kawai sai ka zo kawai ka karfe yanda faɗa yanzu haka kaina ciwo yake jikina ciwo yake mun ki hakuri ai ni ban san baki da lafiya ba ya jikin na yanzu sauki gaskiya ni ba na son faɗa ni a daina mun faɗa wannan shine yar gwanda na gaji da fitar da kuke yi zuwa unguwa ku kadai daga yanzu shine direban da zai rika kai ku duk inda kuke so ku ci gaskiya ba zai yi ba ta ba akan me za a wani kama wani a cewa shi zai dinga fita da mu to ai wannan masalan takura ne ba ma wani a kama dan daudu wallahi ni ba dan daudu sunana ba ina hamsin sunana dan haka dan Allah dan annabtun kafin tafiya ta yi saki dai ni kira dan daudu Ikon Allah shine babban iko. To aiki da ke kya faɗa a ji. Amma ya za a ka mana wannan gabjejen katin a ce shi zai dinga kai mu anguwa. Ai wannan takura ce. Alhaji wai ina aƙidar taka ta tafi. Gaskiya ka bar mu ko ina za mu iya zuwa ba sai da wani ƙato ba. Kar ku ɗaga hankalinku. Ni ma ba na kawo shi don ya takura muku bane Na kawo shi ne don ya taimake ku ya kai ku To amma Alhaji ba ka ganin zama da ɗan Daudu a cikin gidan zai iya saba ka'ida da mutuntakan gidan nan? Fa wallahi ku daina ce min ɗan Daudu wallahi ba ɗan Daudu tun kafin ma sai ni sa ƙwarar mu sulhunta kanmu wallahi ni ɗan hamsin suna na ba ɗan Daudu ba ku sani kuma kallon da ke gani ya san ɗan hamsin ne. Kinga ke me sake da matsala ne? Duk lokacin da ake magana sai kin zo da mutane da wani irin fi'ili naki daban. To shi na ga daman kawowa kuma da shi za a zauna. Insha Allah wa Allah wallahi ka kwantar da hankalinka kamar sun ma'ananda. ni tuki daga nan walla har gabas din nan wallahi zan iya kai su mm, namiji da suna hajar sunan mu dai gaba daya um ga sunan dai yar gwanda wa'annan su ne mata na saboda ka dai inda suke so za ka kai su yan uwa na salamu alaikum sannu shine babban yiko amma kana ganin idan aka yi haka babu wata matsala alhaji ki aisha kin fai damuwa wallahi ina zaune da saude ne kawai darajar zumunci laifinta a gare ni ya cancanci a ce ma na sake ta na yi mata korar kai kina zaton bayan ni akwai wanda za ta iya aikata wa irin wa'annan abubuwan ya kyale ta to ni dai gaskiya yanzu ba zan ce komai ba saboda bana gidan nan abin nan ya faru amma kamata ya ka gaya mata matsayinta tana zaune a cikin gidan nan na ɗaya ba aure take yi ba na biyu sannan kai baka ce ka sake ta ba kuma gashi kana so ka mallaka mata kwana na haka ne yake kona min rai bayan ta san abin da ta aikata min amma sai ta nuna bata ma san me ta aikata ba ba zan iya ci gaba da mu'amala da ita a matsayin mata ba zan daure in ga kallanta a matsayin kanwa ba matata ba ba na son korarta da kaina ba na son duniya ta zage ni amma idan ta gaji ta tafi da kanta ina da bakin kare kaina ko idan kuma sake je Lafiya kika rike ni? Kin ga. Kin dai ji abin da ya faɗa da kunnenki. Bara to in ki shawara ɗaya. Wallahi in ni ce ki ko taron arfa na tara a cikin gidan nan wallahi sai na tafi na kyale su. Kuma ki tattara kayan ki ma kawai ki tafi ki tafi yanki gidan saboda ya san ki. Na ji. Ko ba dan Allah kika bin wannan shawaran na karɓa kuma zan yi aiki da shi. Amma ina so ki sani har sai ran da ya fito fili ya faɗa min dalilin da yasa yake min haka kuma ni ba zan taɓa barin gidan nan ba har sai in shi da shi ya ɗauki takarda na ya bani wata in tafi gidan sai in amma haka ɗin ba zan yi ba umar kenan kai kullum sai dai lissafin kuɗi da kaya baka magana aure na fa gaji da ganin ka a gauran nan ya kamata ya kasance hajiya umar shi ma ya shigo daga ciki ko kamar yadda kuke cewa wai kai yanzu har yanzu baka hango inda umar ya dosa ba ai to sai kin mun bayani hajiya ai ni tuni na hango shi kan wasa saude yake so au amma ya rasa hanyar da zai bullo mana da shi Allah da iko yake umar kuma ni ba ma ban taba ganin ragon namiji irinsa ba a ba ragwantaka ba ce domin kunya tana ɗaya daga cikin abin da ake bukata ita ce ta kauce mana daga matasan yau gaskiya kin ga lokacin da muke nema da ke ai ba haka bane sai na kwarai haka ne Umar sau da kake so amma baka yi mun bayani ba to ai <clears throat> dama ni abin da ke dan abin nan nake tunani akai saboda na ga cewa kamar hankalinta ta karkata akan saurayinta mai suna Bello to ba na so kuma ya kasance an yi mata abu cikin takura an sa ta dole gaskiya ne to saude ta ce kuma na tabbatar da cewa tana da tarbiyya kamar yadda kake da tarbiyya ba wai zan tilasta ta bane ko kuma in tilasta ka amma ya kamata ni in sabe ta tuwo na mai na insha Allah idan saude za ta kasance matakace ce in Allah ya za ka aure ta domin na tabbatar da yarinya ce mai tarbiyya mai hali nagari kamar yadda kake da hali nagari haka ne ai ko da ni ma na san cewa saudan yake so gaskiya wallahi da na fi kowa murna saboda kanwansa ce za su fi zaman lafiya ni kaina zan fi farin ciki akan aurenka da saude fiye da kowa haka na gode Allah saka da alheri ah, saude ba wai a buri na in tauye miki rayuwa ko kuma na sake a cikin wata kaskantacciyar rayuwa ba shi isa na tarbiyyantar da ke kuma na baki ilimi na nuna miki yadda tarbiyyar ɗa take ga mahaifansa da sauran al'ummar duniya domin idan ka haifi ɗa ba wai ka haife shi ka ci moriyarsa kai kaɗai ba ne shi yasa kika ga cewa nake so na zaɓar miki abin da zai zama mai nagarta a gare ki kasancewar yadda zamani ya lalace kuma idan yarinya tana ƙarama miji a uba yana iya samun mata miji misali idan ta girma ne aka ce ta auri wani ta zauna a gidansa an samu rabuwa to tana da dama ce zaɓin kanta domin a wannan lokaci ta mallaki hankalin kanta kin fuskanta ko to ba burina ne in tauye ki ba na tabbatar da cewa ko da na zaɓa miki ke ma akwai wani abu a cikin ranki umar kin san umar umar maraya ne ba shi da uwa ba shi da uba duk duniyan nan ta malikiyo madina ne ne gatansa don haka tare muke yin sana'a da shi kuma ga yadda yake nuna mun umar mutum ne in an ce mutum to zai kasance yana da fuska uku na farko ba zai zama mai fuska uku irin wadda ma'aiki ya faɗa a cikin hadisinsa na farko zai zama mai ƙarya annani ne in an ba shi amana ya ci ba ɗaya daga ciki ga umar ke yi muskance ni a saboda haka nake tunani me zai hana ki auri umar idan kika auri umar a buri na ya cika ko da na mutu domin zan tashi a gaban allah ban ci amanarsa ba kuma ke ma ina ganin umar zai rike ki amana kamar yadda na riƙe ki kamar yadda kike yata da fatan kin fuskance ni saboda haka abin da nake so kawai shine me zai hana ki sallamu bello to abu insha Allah zan sanar da shi ba wai dole nake yi miki ba kin fuskanta so nake yi na ji me shawararki menene ra'ayinki na ji abu kai ka haife ni ka girma da ka bani duk wani bukatun da nake da sa ka ilmantar da ni ka tabbatar da ni ba zan bijirewa umarnin da ka bani ba ko da kuwa in ba na so gaskiya ne Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka ban yi zaton jin waɗannan kalaman daga bakin ki na ɗauka ke jaruma ce wadda za ta iya yin yaƙi da dukkan wani abu da zai iya kawo matsala a ƙaunar da muke wa junanmu wanda zan iya yaƙi da kowa a kanka ba zan iya yaƙi da iyayena ba Allah shi ne shaidana kai nake so kai ne abin da. kawai don biye zan aure shi ne kawai saboda biyayyen da nake wa iyayena ba don yana son shi ba ki sani ba komai a cikin sattukan nan naki illa zunzurutun yaudara ba komai a cikinsu illa rashin ƙarfafa gwiwa to ba zan gushe ba ina ba da ki a matsayin wata mayaudariya da na taɓa rayuwa da ita wadda ta sa na ɓata lokaci na a kanta a ƙarshe ta guje. Bello, na Allah ka yi haƙuri. Kada ka tafi ni da irin wa'annan munanan kalama. Wallahi ba na san shi. Zan aure shi ne saboda biyan da nake wa iyayena. Bai dace kana gaya min irin wa'annan maganganun. Idan har da gaske kana so na, ya kamata ka je kana ba da labari ko wata yarinya wanda bata sadaukar da farin cikin iyayenta akan farin cikin wani ba. na ji saudi yanzu abin da nake so ki tashi ki koma gida zaman ki a ma matsala ce amma ki sadi. ba zan taɓa mantawa da irin abin da kika yi mun ne miki fatan kai bello bello Saude? Lafiya Umar, yaushe ka shigo? Kuka me ke? Wa ya gaya maka ina kuka? Kuka ke mana ina gani. Kuka rabuwa da Bello ko? Ki haƙuri. Wato ni kana babu da ban yi in yaƙi. in cire sanki a cikin raina amma na kasa ban san me yasa ba ba dun ba na son ka bane nake kukan sai dai kawai ina kuka shakuwa da sabo da muka yi da bello amma kada ka damu daga yau insha Allah ba za ka ƙara ganin na yi kuka a kan bello ba na tattara dukkan zuciyata da sanka da kuma aurenka idan kika yi min haka kin ga mai mun komai na kuma gode ai Allah ga musu abbas da wallahi sai nake jin ba daɗi da ke san tafiya ni ko wallahi ina ganin ka ba lalle bane ma sai sun dawo da wuri kike nufi kina nufin biki damu da su ba kenan na damu da su amma ba sosai ba ka san fa ni fa yanzu yar daɗi aure ce haka ne na ga alama hello ne eh, ni ne yoshi inna lillahi wa inna lafiya me yake faruwa wannan jakar tana ƙunshe da duk wani sakarin riwa da mahaifin ke rasu ya bani to da yake ki ne na ga ya dace a ce na tattaro komai na da mukami rayuwar iyaye ya fi min komai muhimmanci a gare ni duk wani abin da ya shafe su kuma yana iya fame min gyambon da ke jikina don haka yanzu idan na amsa ma ban san me zan yi da su ba to ai ya zama dole haki ne a ɗauki gadon magaji a bashi abin da sake nan ɗauko wannan komai da komai na miƙa miki yanzu idan na amsa ni ba iya juya dukiya na iya ba balle in juya ka ci gaba da juya mana ni a nawa ganin hakan zai fi to yi da abin da ke tunani shine ki haƙuri da ki karɓa tukuna da na baki <laughs> haka ne ya umar na gani na gode amma na bar maka komai a hannunka ka ci gaba da juya mana kai mijina ne kuma ɗan uwana ne ba ni da kowa a duniya fiye da kai don haka abin da nake so ka rike min amana kada ka wankantar da ni ba ni da kowa sai kai shikenan ki daina kuka kin gani in Allah ya da zan sha da miki hawayen zan zame miki uba miji uwa dan uwa kuma kin ji me yasa ka ɗauka alƙawari kuma kai saurin mancewa me yasa ka ɗau alƙawari wa mahaifina cewa ba za ka ci amana ta ba me ya sanya kai saurin manta alƙawarin da ka ɗauka mu Sam baka zama yadda ka ce me ne maka me yasa ka maka me yasa ka maka zaman nan ya ishe ba zan iya ci gaba da dawama a cikin wannan halin idan ban yi batar lissafi ba tafiyan alhaji ya kwana shida ba tare da mun fita ko ina ba shin haka za mu yi ta dawama kenan ba masu ɗebe mana kewa kin san fa 'yar gwanda a gidan nan idansa yana da ƙarfin ganin gulma bakinsa yana da tsinin faɗin gulma da makirci mu kuma ba za mu iya daina wannan harkan ba ke bari ki ji ina da kina ganin har akwai wani abun yi wanda asiri ba zai tonu ba? Ƙwarai bai san sauri muke ba a gafarcen da Allah da wannan wallahi sauri nake kamar faɗi Allah ya ƙara so da ni eh dama muna neman ka gidan biki za ka kai gidan biki ai aiki na ne zo mu tafi je yau dai muna ta tafiya hajji har yanzu ba mu kai ba to ai ga gidan can dai mun kusa in Allah ya yi to alhamdulillah to dole ne gaggawa hajiya to me kake ce na baka na zuba me ya aikin ka aikin ka fa kenan fa mun ce yau ka yini da mu kana yawo da mu yawo ga gidan can yayi ya isa gashi alhamdulillah mun iso kai dai a dole ne ba hajiya dinka tawadi dinka magana dan Allah da annabi wannan toki ba Allah ne haɗa da wani hmm. kin ga sauka mu tafi zan iya kashe mota in shigo mu shiga a'a ina za ka shiga na ba biki ne dan Allah ka ga malam ka je kai abin da za ka yi idan mun kammala za mu kira ka ka san da gidan biki yake ko eh ba komai Allah kai mu in mun gama mun kira ka a gama lafiya hajiya ne ba bakon zafi bane oh shikenan sai na dawo din fa a kira na waya hajiya mm. yawwa dan wallahi ba a kira na waya ba wallahi zan yi bala'in magana gaskiya wai an kammala biki ni aka maida biki yau wallahi an maida ni biki a gama bukunkuna billahi lazi na zo na yi tijara billahi lazi in ba a magana mai kyau ba akwai tijara mako ne a zaton shi wai gidan biki kuka shigo gaskiya ne <laughs> to bari in daga miki ta sha sweet wannan ai ba sweet ba har ta cin ko ai ba yawa to ni ma ai ni ribi zan bayar dan kin cancanta miki ah, musamman ake <laughs> ya bada haka ni sai na ruba biyu sannan zan bai ya sarauniya ce saboda ni na san abin da na sani <laughs> ni zan bude ma sada rike a ah, to godiya nake <laughs> Allah ta ta ne ashe ba a banza ba hafsa take ta amma gaskiya ashe ni ma zan ga shi da soyayya haka hakan ya tsara min yankin tikiti son masoyina alhaji wati Allah Khadija na gode <laughs> Allah ya ƙara buɗe Allah sa ku haka ga shi shaja gamunan zuwa gamunan. Na bar ku lafiya Hafsa Khadija Aisha da Saudi. ashe matan gir suke jira mata guda uku kamar shi din ya doka tambura ita ko guda ɗayar ta uba gidan biki gidan biki gidan biki gidan shakata wallahi alhaji mati alhaji mati akwai shi da karrama jama'a ya san mutuncin kowa ina ka san shi ni ko na san ina na san zaki ce ina na san alhaji mati wallahi duk wata mace wadda ta kai har ta ta ji da kanta a wannan gari wallahi ta san alhaji mati kuma ta san ne inda ana kawo ta gidan nan kai ba na son shashanci mu suna muka zo gidan nan matarsa ce ta haifu muka zo suna daman suna kuka zo mana wannan wallahi guest house ɗinsa ne ba wani matarsa take wannan gida wallahi gidan shakata ne wannan abu dai duk a yi rufa rufa a rufa juna asiri in kuma kun nemi tashin tashin to wallahi bala'i ba zai kare ba ka ga mu tafi ka taimaka wallahi tsotsayi ne ya kai mu wannan komai za mu iya baka in har za ka rufa mana asiri har kun sa hankali na da jikina ai magana taimaka ku saurara ku kwantar da hankalinku kama kwarto da matar sarki ni abin da ya sa daman nemi ku haka naga ana so a bauɗe min ne amma billahi lazi la ilaha illa wani nake da jigajigai manya harshakai wanda zan iya haɗa ku da su billahi lazi ku shaƙe in shaƙe to ai mu gaba ta kai mu cin tsiran mata me ya furan mu ai in dai zaka kai mu wajen allajin da zamu yi kuɗi a dare ɗaya kai ma da naka ka mashi a'a yar gari ai ni tun da na ganka na san dama kai dan hannu ne sai dai ina tsoron furtawa kada in da ki garuwa ba dukan garuwa bane ni kai na tunda na shigo gidan nan wallahi ina hada ido da ke na gar lallai akwai bama mai a gidan nan gane min hanya wai makaho ya so tsugumi banda abin da muke tasa a jikinsa me zai zo da mu a gidan nan da tuni mun bar gidan nan dubi yanda kike dan Allah dubi yanda kike dan Allah wallahi kin yi zubin kala ki daya da zubin sa alade falade wallahi ai inda kun kwantar da hankalinku billahi lazi la ilaha illa huwa duniyan nan zamu cike ta da tsinke in kuma kun bauɗe mu to wallahi kuma za ku bauɗe wahalar ya ajiye ku a nan gida shi ya fita kun san wata uwa ke zuwa ya tsina na a can to billahi lazi in za ku tsaya ku nema ku nema in za ku tsaya ku fito ku yi sagaɗeɗe kun gane dai karin ku to ta ina za a fara a ni ku na san ta ina za a fara ku dai ku bi a yanda nake so a'a ikon Allah me na rufe ido ba da abin da ne oh! na shiga uku mai jama'a ba ba nan kamar da masu yawa ajiya babba na'am sanin da hutawa wallahi da Allah la nake shigo na kammala mu wuce kawai mu wuce ina ban gane mu wuce ina ba ina zaton tun shekaran jiya na sanar da kai akan zaka kai ni gidan aure ni da ƴaƴana wallahi an samu matsala wallahi su hajiya hafsa ne suka ce wallahi zan fitar da su unguwa kuma tun yau yan halal magana ku nake Allah ya kawo ku ai maganar gaskiya ne dan wai sai na kai ta unguwa dan dole kaga dan Allah na annabi me yasa tun da safe baka sanar da ni ba kaga su kowane safiya kana kai suka ka fitar da su anguwa ka dawo da su dan Allah ni yau ɗaya ma ba za ka fitar da ni ba mun san da na sanar da kai sai shekaran jiya ai sai ka ce ba za ka samu dama ba ko ko sai ka ce sun riga ni ki hakuri hajiya in kin yadda zan kai sun dawo kai ka dawo ina kaga malam zo ka wuce mu tafi dama mun kammala shiri hayaniya ku ne ta fitar da mu zo mu tafi mm, samun waje kuturu da rawan gada an ce maki irin ki ne ake sawa a gaban mota ko irin ki ne ake kaiwa anguwa hajiya aje abu titi aje a hau bus jakar asibiti ga mu hanya makaho ya so gulma Oh. kaji soko wai sai yanzu yake nema na a waya kana can kana fama da kamfani nan kuma ana nan ana kakkasa matanka ko ina da ko ina to bari an ji wata jaraba zai gaya mun alhaji barka je ya gari ya hanya kuma ya aiki ya kamfani komai dai na tafiya daidai ko to ubangiji allah ubangiji ya karo arziki ya karo alkhairi na'am suna nan ras wallahi suna nan lafiya lauba ba abin da ya dame su kuma ina kula da su kuma billahi lazi kaga alaji wallahi yanda suke bi na sau da kafa a gidan nan suna jin magana ta saboda suna tsoron kar abu kis yayi wallahi ka ji to ubangiji Allah ya kaka lafiya alaji to me zan faɗa su dora ma saboda zuwanka to Allah ya kaka lafiya ko oh, ga zuwan alajin nan zan wullar da wayar to oh. lalle alhaji da wannan wannan zai tona mana asiri baka faɗa ba dan Allah kawai sai ka wani shiri wai ga kana a gari to billahi lazi la ilaha illa huwa yau akwai bala'i bara in yi sauri in kira wannan mata su san shirin da za su yi billahi lazi. idan ba haka ba wallahi garin mu zai jike na ga gida kowa na zaune ban gasa ba ina ta shiga ni a ji mutuwar sarki a baki na. ban gane ba in an ce ta fita sai ta cewa an yi mata sharri to ga yar wanda na saboda ni yanzu ina magana sai a ce na yi munafurci na yi sirku wallahi Allah haka ta fitar rannan na ce mata ka tabbata gobe shekaran jiya za ta ƙara fita ce ka tabbata kullum za ta fita in ce ka tabbata wallahi har da ci mutum tana zagi na ni wallahi ban san ba da kwanta da hankali ba magana kuka bane ka gani a ah, ah, ah, kake zauna mu ko kuma daga can kar ki taka ni ku can duk ku can kwashe su Alhaji san da dawo an dawo lafiya? Na dawo lafiya. Ke ce dai nake ganin baki dawo lafiya ba. Wato ashe kullum idan na bar gidan nan rashin mutunci ke yadda kika dama ko? Ba dama a gaya miki magana sai ki rika cin mutuncin mutane. yanzu wa Allah nan an ta halikin Allah nan yanzu me yayi zaki ka ci mai mutunci da ya wallahi Allah ne abu gaba da ya da me inda ka san sallama kai na wallahi a kwanta hankalinka ba za sallama za a yi sallama amma ba taka ba ina so ki tattara ina ki ina ki da ke da yayanki ko ban gida Alhaji kada bacin rai ya saka ka furta abin da zai dame ka kada bacin rai ya saka ka furta munanan kalamu a kaina ni yi da dama da na rabu da ke ke kin ga da muna dama tare da ni Alhaji ka sake ni? Da ma kike? Ka Kamar yi kukan nan ne ma na yi wannan. Umma ta gaida Aisha sai a tattara a koma gidan gidan tsohuwa. Sai ki hakuri da rayuwa. Allah ya kiyaye hanya. ke ce matsala ke ce da kin bata tamu wallahi ruwa ba zai kwabi miki haka ba in ba baki bata tamu ba dole kin ganin matsala oh yar gullesuwa a a ci gaba da cin garin masara wallahi Allah a daina cin da a sai MTM service wallahi Hey! Hey! da ta shigo da shi gidan nan mu ka ji da wannan masifa kullum in mun gaya maka sai ka ce ɗan uwar ka ce to yau dai ka gane ma idan ka kullum sai an shigo mana da gardi gidan nan a gidan nawa ba zai yi wallahi ga baba can a kwance ita kuma ne mata abin karyawa tana falo tana cin abinci komi ya zafi maganin shi Allah ni dai ba na raba ɗayan biyu wannan abin shiryayya ce kuma duk tunaninmu da yadda muka kai ga nazari ba za mu taɓa ganowa ba tun da ranmu a ɓace yake ke haƙuri kin ji ba zan daina kuka ba kasafin zina ya fi kowane kasafi muni da me zan wanke kaina a maka tambarin kai mazinaci ne ni fata na ma an mutu kada iyayana so su tarar da wannan mummunan labarin kina ga akwai wani da duk nagari wanda zai so a ce mahaifiyarsa ta aikata irin wannan abin da aka min shari anti ba ni da kowa a duniya sai ke sai miji sai 'ya'yana ba ni da iyaye gashin mijin an raba ni da shi a lokacin da nake neman kulawansa karki wannan addu'a ni na san ku da umar na waccan gadi ne kuma mai ta addu'a in allah so ya da za mu gano gaskiya akan lamarin ki haƙuri sau dai allah yana saka wanda aka zalunta kin ji ki haƙuri manyan mata watan duk labarin da allaji umar yake bani na amaryarsa ban taba tunanin ke ce ba kai take ce miki ma ina dawowa na shiga nan ban neman nambar wayarki ban samu ba sai na ya na tafi gidanku a nan na riske bakin labari aka ce mun kin yi aure amma mamakin da ne abokina mutumin kirki ne ya aka yi aure ki bayan halayenki da ke da shi sun bambanta kai ka manta makircin mace ne sanda ya fara zuwa wajena ni ban ɗauka ya zo da niyan aure ba amma yanayin kalamansa su suka sa na auren shi sannan kuma na gane mutum ne na gari sannan kuma gaskiya ni na gaji da yawon banza shi sa na aure shi to ai laifi daga gare shi ne dan da ya aure ni bai zo akan komai sai akan masalaha ya ga min yana da mata uku amma biyu sun haɗe uwar gidansa kai shi kuma yana ya auri wacce za ta zauna da uwar gidan shi lafiya ni kuma kaga babu yanda za a yi ku kun ki auren mu sannan ga wani yazo zai aure ninki ba zai yiwu ba ni hana aisha bayan ya aure ki kin zauna a gidansa ke zama nutsatsiyar mace kamar yadda yake tunanin za ki zama alhaji ubala kenan bai taba son haka ba kuma laifi daga wajen ne saboda ya ajiye mu hudu a ƙarƙashinsa amma bai taba wata ɗaya a wannan gidan ba ni kuma a kowane lokaci ina buƙatar mijina a kusa da ni ni fa ƙarshe auren nan tumɓuke shi zan yin ajiye shi a gefe a daidaita da kai a haba aisha ai ku yanzu sai dai manya irin su allaji umar ne kin fi ƙarfi kai dai kawai ka ce kai mijin hajiya ne kawai abin da zaka faɗa ke na yadda <laughs> to mu tafi amma wallahi gaskiya ba kyauta saboda Allah tututu awa ki nawa daga zuwa ki ce za ki tafi haba kaga tafi saboda yana gida ai sai in je in sallame shi kaga tare za ku tafi dama a ce ba tare kuke ba wannan da sauki kaga yanzu dakata dakata abin da za a yi tafiyar ba ni na kawo ta ba kawai zan jirga shi ya yi gaba daga baya na bishi in je in same su kin ga muna tare a'a ba za a yi haka ba kai dai ka bari in ka tafi ku zo ka dawo in ya tafi yansa shi kadai kaga sai mu haɗu ko ni ma ni sai in zo in maka ai ban dai lamunce ba zan san yadda za a yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi babu abin da ke na da shi ziyara kawai na kawo masa yanzu ashe abubuwan da kake aikatawa na cin amanar mutane ka rika neman matansu abin bai tsaya har ga iyalina ba su tsallake ba sai dai duro kan iyalina haka ne amma na gode wa Allah da Allah ya nuna min wannan abin ke kuma ya tona miki asiri na san wace ke ashe dama yanzu bin maza kike in nayi tafiya Allah ya isa tsakanina da kai da ita gaba daya Allah kuma ya tsine muku albarka sannan igiyar auren da ke tsakanina da ke guda uku duk na datse su daga wannan lokacin na gode wa Allah da ya nuna min wace ke da gani da na kai kuma wannan ɗabi'ar dama na shayi maka nasiha kanta ka daina ka daina yau gashi Allah ya kawo ka inda kayi na ƙarshe da ni ba zan tafi in tona ma asiri ba amma ina tabbatar maka da cewa kana zaune Allah zai bayyana kai waye duniya ta gani amma za ka gani Allah ka yaɓuri hakuri Allah ka yaɓuri za ki ga haƙuri Allah ya sa maki ce kin zo gidana kwasa ki gani zaki ga rashin hakuri karshe a wurin wannan asibiti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to to to eh eh to shikenan ba damuwa Hello Usman. Yawa eh amana hospital zaka je da Allah eh ina da mara lafiya. A ni ban samu dama zuwa bane eh kawai da kaje ka ce eh patient dina. eh yawa Dala am nani emergency ko? Nani. Oh, ko? Dala akwai wanda aka kawo da su sun yi asda. Eh gaskiya ne an kawo mutum. To da namiji ɗaya mace biyu amma namijin da macen Allah ya musu rasuwa hmm. saurari mace biyu kuma. To ina ne? Idan ka bi nan hannunka na dama za ka. Na dama? Hmm. Alhaji. Sannu? Ba alhajin ba ne, shi ne dai min waya na ce barin zo duba abin da abin da yake faruwa. Matan da ke farka yanzu barin kira nurse ɗin, saboda su ne kamata a ce suna wajen zaki farka. Ka kira su. Saboda ne? Ka kira su ba zan rayu ba. Lokaci na yayi. dole in amsa kiran Allah ko da ba su ba haka ba ne ai eh, kisan cuta ba mutuwa ba ce bari zai fara kiran nan su ka ce su ya haɗe mu musamman ma sauje sama sama sa tashi ka je domin gashi nan yanzu ya yi farki ka tabbatar ka shiga ɗakin kuma ka tabbatar ya ganka kuma ka yadda ya kama ka je ka je ka je ka je ka je ka je ka ya ga mata asiri amma bai taba kama ta ba wani abin da ya kamata mu yi ba mu da wani zaɓin abin da za mu zuwa za ka same shi ka gaya masa don kafin a kawo su gaskiya accident din ya jawo sun zubar da jini sosai kuma kaga dole akwai buƙatar a ƙara musu jini to ba za mu yi haka ba sai mun gwada jinin su mun tabbatar ya lafiyan jinin sa yake an same ta da cutar HIV kaga lalle ne shi ma ka je ka gaya masa saboda ya zo mu gwada shi wallahi wallahi illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu ban da accident ga hiv wannan masifa ne mai kama hattara ga matan aure ku daina cin amana ku kanka mai mazajen ku ku bar yawon mazaje farin ciki ya same shi ku taimaka masa matansa ne suke halayyar bin yawan mazaje halin bakin ciki ya same shi ku taimaka masa eh. matansa ne suke halayyar ta safiyar kuma ta na kun tashi lafiya wa yake da matsala ya zo ya ga yanni ke da tambaya na ɗaura mara don ya wuce rana ta tafiya na bar ku lafiya amsa khadija da aisha da saudi halin bakin ciki ya same shi ku taimaka masa eh. matansa ne suke hala. kwatafiya ashe daman kwagir suke jira mata guda uku kamar shaidan ya doka tambura ita ko guda ɗayar ta kibiye musu ta yi mara. tamkar mijinta na nan kaji mai halin mazaje halin magin ciki ya same shi ku taimaka masa eh. matansa ne suke halin fita suke towa ya san ma'ina suke zuwa wata ma a cikin sahara daukar ta gida ake zuwa su sun haɗe kai fajirci na ta hau hawa sun saba tarbiya su yan nasa banda saube jin yana can neman na abinci yake baya kula da wasu mata mutunci nasa ya rike ko suna ta wasa dokar allahu sun sake can ba su yin tunani sun sai da ofa gurin mazaje halin magin ciki ya same shi ku taimaka masa eh. matansa ne suke halin da yaudara ashe a zaman su suke gwada masa ali ganin su su ukun su burin su su shi ya masa ali yana da lafiya abinci tufa ba abin da ya rasa ali tsallake mijinsu kuma gashi suna tabin mazaje sau da ta riƙe addini na ta tayi lafiya Ali tana ta addu'a Allah ya kawo mijinta lafiya Ali kai zauwa masu ke zagi sun mata sun yi fariya Ali ba ta kula musu kaji biya mai tarbiyar mazaje Halin bakin ciki ya same shi ku taimaka masa eh. matansa ne suke karshen alawa sai ku tsaya zancen nake muku mata guda uku dukkanin su kwasai shiga uku ɗaya kanta ya cire gunyawan ta kaji farraku ɗaya ko ta ɗauki cuta domin bin mazaje halin ya same shi ku taimaka masa eh. ita ko ɗayar tana can ma hankalin ta ya gushe wahala iri-iri bayan nan auren ta an kashe yawo gurin mazaje ya ja musu dukka sun fashe sau da turke mijinki ke ce halin mazaje halin bakin ciki ya same shi ku taimaka masa masa eh. matansa ne suke halayyar bin yawa mazaje halin bakin ciki ya same shi ku taimaka masa eh. matansa ne suke halayyar bin yawa mazaje salamu alaikum alaikum Jai Rau. Na gajiya. Na hajiya ku yi ba ni da ƙarfin gwiwa da zan iya ɗaukan ido na in kalli sauri sakamakon abin da aikata mata sannan kuma ba zan iya buɗe bakina in ce mata komai ba amma ina so don Allah ki taimake ni ki ba ta haƙuri na yadda na yi kuskure na yanke hukunci cikin gaggawa kuma akan abin da ban sani ba cikin ganganci waɗanda suke aikata abubuwan da ba su kenan ba sun yaudare ni sirrin jayini na ɗauka su ne mutane na gari ita kuma wata da gaskiya ban mata adalci amma yanzu Allah ya gane da ni a halin da ake ciki yanzu na tsorata a al'amari irin na mata na firgita ba ni da wata mace da nake tunanin zan iya rayuwa da ita idan ba sauda ba na zo in roƙa ni dan Allah dan annabi sau da ta yi haƙuri gaskiya ne shi yasa ba a yanke hukunci cikin fushi kuma yana da kyau bincike a aure ko dan gaba kar ka ƙara yanke hukunci cikin fushi ka ji ko haka ne saude ki haƙuri ki yafe masa kin ji ki haƙuri ki yafe masa saude kin ji ki gode wa Allah ma da gaggawan bayyana gaskiya ki haƙuri kin ji alhamdulillah Allah na gode ma hajiya yanzu ai zan iya ɗaukan iyali na mutum ko caɓi me aka yi da maza ma ai da sauran rana aka ba tana wasu irin ko za ka iya gaya mana suwa wasu mata ne suke da no ba ni bane wallahi matan abokina ne ai wannan ba kuma ji komai a daga cikin da abin da ke faruwa bai amma zan ba ku labarin ne dan saboda kuma ku kiyaye saboda rayuwar ku ta gaba